금방 기분이 되잖아요. 또 사투나 나온 선물 나왔다. na da da ne tudun zai fara yakin sarki da sun ko a wai da sun sa zuwa ga alwar da ke cikin sa'in ko ba da sun hanyar ko wando mai tsohon da wani ko sarki sha daga ya tafi da turan gona unguwar zango birnin kasan jihar jigawa zuwa ga alaƙa mai tsada sabon da abin mai kuma cikin ta tashi sai na su sabon da namba don su shugaba a cikin nan dokan lere su kuma su ne da kasar ke ta cikin mota ta kudu da matan lafiya. Tattafa kwana daga sai Allah ya biya alantayya ya gama sarkin yaƙi alhaji umaru kudin ƙofa domin kan gidan fatima da ƙofar dariya domin alhaji mai rajuku da haya mai kayan mota da kale gashi kuma mai kayan mota dukkanin da abin da mutu da fatan sun ji kira suna nan lafiya gaisuwa daga hawa lafiya baraka da ajiya matan shugaba alhaji kudu karo mai kudu da kusurta na jihar Kano ya da mai kiran na shugaba Alhaji Idris Karo ne ya fito da tafiya da yi ɗayan Rulanu da Jaki Abubakar da A Ado shi Hausiya Asiya Farida da Mutum su dukkan suna nan ba. Sai ka daga Alhaji ta ke su da ɗan malikin daura. shugaban 'yan farko na kuma mafi sa jihar katsina alhaji ta kuma kuma kuma alhaji ta mai tsohon kasuwar ta gora